wai ya labari ne eh? na ganka da sabuwa filfa Allah ya tawo Allah Allah rara wasa sani. Allah <laughs> abu labudan me kace labudan ubana eh Na abu labudan ubana haba ah, kace waya kawai ta zo kai mutum lankara wura uba ka da yanzu bai zaba ce irin godiya za kai da yan aqida eh yan aqida a ringa taimakon kananin yan siyasa a ah, eh a ringa taimaka kananin yan siyasa to amma kai yanzu ka fita da fitaka ka tabbatar da cewa ABC ana taimako dan Allah gashi na gani eh gashi an yi na gani eh, eh kace gashi an yi na gani yanzu yanzu me zaka yi cewa Aisha Humaira da rarara a wannan uwan marayu ce wa aisha umaira allah allah wallahi yanzu ka ce kai tun da kake a kwankwasiya babu wanda ya taba sai maka dubu ashirin wallahi talla ba wanda ya taɓa bani allah allah to abadan ƙarya ba gashi an sai gashi aisha umaira sai wanda rara ka bu dan ubana wala na bu dan ubana na ka sa ajalin madugu eh ga na ka lafta ajalin madugu kaga ce mai gina mutunci na <laughs> ba na ne ba babanka ne a shekaru ba wallahi ma rubu amma a siyasa kuma rara babanka ne ka fada wallahi ma rubu babana eh amma rara mai naka rara masoyin manzon Allah ne kuma masoyin kuma na ne Allah Allah saboda haka idan aka kai dalle hmm? ana ganin kai dalle kida ne eh kida ne kida kaji